wasu wasu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa manita dabi hadihi wasamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau tara ga watan jumada afaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam biyu. wanda ya yi daidai da a 22 a 23 ga watan Januwari shekara ta 2021 miladiya. Muna cikin karatun littafin Umdatul Akam, littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce. Wato hadisan da bukari da Muslim suka ruwaito, wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Alkur'ani. Yau za mu tashi a cikin hadisi na casa'in an abi maslama بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله an karbo daga daga abi maslama shine sa'id bin zaid a sa'id bin yazid al sa'altu anas bin malik yace na tambayi babban sahabi anas dan malik radiyallahu an akana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli fi na'alai shin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah? akan takalmansa yana sallah da takalma wato dare da gaske ina fatan gane wannan kaga tambayan da yi shin annabi na sallah da takalma sai yace eh to menene zaton ka dan uwa da a ce a wannan zamanin wato ka ya shigo masallaci ana cewa a gyara sahu ka ga liman da ainihin canvas ko ka ga liman da wani takalmi ya shigo masallaci shin za ka bi shi sallah? Eh? to da yawa daga cikin mutane za su ce wannan wani sabon addini ne yaya za a yi a ga liman yana sallah da takalmi to amma kuma fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko don ya shiryar da mu ya nuna mana addini ya yi sallah da takalmi idan ko manzo Allah ya yi sallah da takalmi kai kuma a tunaninka ka ce to yaya za a yi mutumin kirki ya shigo masallacin Allah zai bauta ma Allah kuma ya sanya takalmi kun fahimci wannan ai akwai wasu masu cewa ma ai annabi Musa alaihi salam lokacin da zai yi magana da Allah sai da Allah ta'ala ya ce mai ka cire takalmanka inni ana rabbuka mai fakhlana alayka lalle ni ne ubangijinka ka cire ka. innaka bil wadi al muqaddas duwa to annabi Musa zai yi magana da Allah sai da aka ce cire takalma to yaya za a yi kuma a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da takalmi an gano wannan ko to irin mutanen nan wanda ba su san darajar hadisi ba ba ruwansu da isnadi kawai suna amfani da molanka ne to kawai sukan yi amfani da wannan dama su ce wannan hadisi ba zai yi a ce manzan Allah ne ya yi wannan ba an gane wannan amma idan ka duba littattafan tafsiri za su gaya ma cewa annabi Musa alaihi salam dalilin da yasa aka ce ya cire sa ba wai dan kasancewar shi takalmi ba a'a dan kasancewar shi an yi shi ne da wani takalmi na wani abu wanda yake najasa ina fatan gane wannan shi ya sanya aka ce ya cire amma mutum in ya zo da takalmi takalmi wanda yake mai tsarki kuma ya shigo masallaci ya bauta ma Allah da shi wannan ba matsala bane a'a idan ka ce matsala ne menene ya sanya manya-manyan malaman malikiya suka bude babi na ainihin shafa akan hufi ai shi ma hufi wani nau'i ne na takalmi shafa akan safa shi ma ai safa wani nau'i ne na takalmi misali idan har ya halatta ai shafa akan hufi wanda hufi an yi shi da fata ne menene bambancin hufi da sauran takalma kun fahimci wannan ai hmm. al-muhim dai shi wannan bawan Allah wato ya karantar da mu ya nuna mana halaccin yin sallah da takalmi kuma ya yi wannan ne ya tambayi babban sahabi wanda sahabbai su ne suke ruwaito maganganun manzan Allah da ayyukansa an gane wani ko shin manzan Allah ya yi sallah da takalmi ya ce ya yi sallah da takalmi an gane kuma ya yi sallah ne a cikin masallatai a cikin masallaci yawan nan sallah ɗin an fahimci wannan ko to shi wannan a wannan bawan Allah da ya tambaya dangane da sallah da takalma misali ya yi haka don ya cire shubuha ga mafi yawan mutane masu ganin hakan bai halatta ba to kuma manzan Allah sallah alaihi shi ko da yaushe ne yake da takalmi ko kuma wani lokaci yana da takalmi wani lokaci ya cire manzo Allah yana sallah da takalmi wani lokaci wani lokaci kuma manzo Allah yana cirewa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam kada ka ce kususiyansa ne Da wani zai ce to ai wannan ya ce banta ga annabi ne kai annabi ne an gane wannan ko to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ma al'ummansa yake cewa idza salla ahadukum falyalbasna alayhi aw liyakhla'ahuma bayna rijlayhi idan ɗayan ku zai yi sallah to ya sanya takalmansa ko ya cire su gaba ga ainihin kafafuwansa bi ma'ana ya sa su tsakan ganin kafafuwansa an gane kaman kada ya sa su a dama kada ya sa a hagu dan ya sa a hagu zai iya yawa daman wani ne ya sanya a tsakiyar kafansa ya bude kafansa ya sa a wajen tsakiya an gane wannan ko sannan kuma a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim ku saba ma yahudawa domin lalle su ba sa sallah cikin takalman su ko kuma cikin hufin su an gano wannan ko to wani lokaci manzo sallallahu alaihi wa sallam yakan sanya ainihin wato wayannan takalma a kafafuwansa to idan ya sanya in yana cikin sallah sai manzo Allah ya cire manzo Allah yakan yi haka kamar yadda ya zo cikin hadisin abu sa'idin al-khudri radiyallahu an yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah wata rana falon ma kana fi ba'di salatihi khala'an alaihi fa za'a kuma an sarihi a lokacin da ya kasance cikin wasu sashen sallolinsa sai ya tube takalmansa ya sanya su gefen hagu an gane to a lokacin da mutane suka ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ainihin tuɓe takalmansa sai su ma suka yi sai su ma suka tuɓe takalmansu saboda sahabban manza Allah suna da tsananin biyayya sun ga annabi ya sanya takalmi sai suka sanya da suka ga ya cire sai suka cire ashe su sahabbai ba sa jin nauyi in sun ga annabi ya rayar da sunna su ma suna rayar da shi to mu ba ya kamata mu yi koyi da wannan a matsayin mu na salafawa tunda mun ga manzan Allah yayi sallah da takalmi kada mu ji kyaman abin kada mu kalli abin kamar wani sabon addini addini ne wanda manzan Allah ya zo da shi an gane wani ko to manzan Allah sai ya ga bayan ya idar da sallah sai ya ga mutane su ma sun cire takalman su sai yake musu tambaya cewa ma balukum alqaitum ni alakum me ya same ku kuka ainihin jefar da takalman ku kuka cire shi sai sahabbai suka ce ra'ainaka alqaitana alaik fa alqaina ni alana mun ganka ne ya rasulallah ka cire takalmanka sai mu ma muka cire namu muka ajiye a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna jibrila atani fa akhbarani anna fihi ma qazaran lalle mala'ika jibril ya zo wajena sai ya bani labari cewa lalle anna fiha qazaran cewa a cikin takalma na akwai mai akwai kazanta an gane ko a cikin wata ruwaya anna fiha azan wa fi ruwaya anna fiha khubsan yace a cikin ta akwai datti akwai najasa to shi ya sanya sai nayi me sai na cire takalma na nema misali an gane to sai annabi ya ce musu ai ku da ba ku cire ba kenan me yake nuna mana idan mutum ya sa takalmi sai ya zamanto akwai najasa a ciki amma bai sani ba sai ya yi sallah da shi yaya sallan shi sallah ta yi amma da zaran ya gano akwai najasa sai ya cire idan ko bai gano ba ya ci gaba da sallah har sai da ya idar da sallah sannan daga baya sai gane akwai najasa to sallarsa ba ta da matsala da mu riga mun karanta ko a cikin ahalari mun karanta duk mutumin da ya yi sallah da najasa da mantuwa an gano wannan ko ko ya yi sallah da najasa sai da ya idar da sallah sannan sai ya tuna aka ce a adafin wakati wato ma'ana mustahabbi ne a saki an gano wannan ko to saboda haka sai manzo Allah ke cewa Ah, sai manzo Allah ya nuna musu cewa daga yau kada ku ƙara yin haka an gano ne ku sai ce fa idza jaa ahadukum ila almasjid falyanzur fina alayhi daga yau idan ɗayan ku ya zo masallaci ya ringa duba takalmansa fa in ra'a fihi ma qazran idan ya ga kazanta ya ga najasa a ciki ko kuma yace azan eh a wata ruwaya khubsan falyamsahuma ya goge su wali sallafi ma ya sallaci su idan mutum ya ga najasa ya goge najasan sannan ya zo ya yi sallah a cikinsu an gane wani ko sannan ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya cire takalman a ina yake ajiye sun ya cire yana sanya takalman gefen hagunsa ya kasance yana cewa idza salla ahadukum fala yadana alayhi an yaminihi idan da yanku yana sallah to kada ya sanya takalmansa a gefen damansa wala an yasarihi kuma kare ya sa a gefen hagu in ya sa fatakun an yamini gairihi sai ya kasance gefen damon waninsa kenan idan ya sanya a gefen hagu ya zama ana sallah ne cikin jam'i zai iya zama gefen hagu zai zama gefen damon wani ko illa an ya kuna an yasarihi ahadun eh illa Allah ya kuna an yasarihi ahad sai dai idan ya zama to gefen hagunsa babu kowa idan gefen hagun babu kowa to an yadda a nan wajen ya sa ina ya sa a gefen hagu wal ya za a kuma bayyana rijilai sai ya sanya su ainihin wato tsakanin mai kafafuwansa manzo Allah ya karantar da mu yadda zamu ringa yi ko mutum ya sanya takalma tsakanin kafafuwa kada ya sanya gefen dama kada ya sanya gefen hagu ku gane wannan aiki to kaga da wannan kenan mun samu tabbaci ga hadisai da dama sun tabbatar mana cewa ana yin sallah da takalmi har ma yin sallah da takalmi wato mustahabi ne yin sallah da takalmi saba ma ainihin yahudawa ne kuma rashin sallah da takalmi kwata-kwata ya zama gaba ɗaya mutum baya yi ya haramta ma kansa wannan sallah ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to mun sai sanya takalmi mustahabi ne amma manzo sallallahu alaihi ya ce mu saba ma yahudawa ya kawo shi da sigan umarni kuma al'amru yastadil wujub ko to menene ya sanya ba mu ce wajibi ba sai muka bar shi a matsayin musahabi to dalilin da ya sanya wato ba a ce wajibi ba saboda an samu karina mai karfi wanda ya fitar da shi daga wajabci ya koma musahabi dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafi yawan lokuta yakan yi sallah ba takalmi kasancewa yana sallah ba takalmi dalili ne cewa wannan umarni ba na wajabci bane kuma wani lokaci yakan yi sallah da takalmi da a ce wannan umarni na wajabci ne da manzon Allah bai saba ba an gane wannan ko to kuma yanzu in an ce ayi sallah da takalmi shin daidai ne kawai mutum ya fado masallaci da kowane irin takalmi takalmin ko yayi busu busu ga ƙura ko kuma takalmin ga shaɗi ko takalmin ga najasa sai mutum ya faɗo cikin masallaci ko kuma akwai sharuɗan yin sallah da takalmi akwai sharuɗa to daga cikin sharuɗan malamai sun ce za a iya hararo sharuɗa guda biyu sharaɗin farko kada ya zamanto a cikin takalman akwai najasa an gano wannan ko wato idan har akwai najasa to wajibi ne mutum ya gusar da wannan najasa kafin ya yi sallah da shi dalili saboda hadisin da muka karanta din nan inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jaa ahadukum ila almasjid falyanzur fina alai fa in wajada fiha khubsan falyamsahuma wa yusalli fihima idan ɗayanku ku ya zo masallaci to ya duba takalmansa idan ya samu akwai ainihin datti akwai najasa ya goge su yayin sallah a cikin su wannan shine sharaɗin farko na sallah da takalmi sannan kuma sharaɗi na biyu kada ya zamanto sallah da takalmi zai cutar da sauran mutane in yi sallah da takalmin kada ya zama zai cutar da sauran al'umma musulmi an gane ya zamanto akwai caɓi ko akwai wani datti wanda in yayi sallan farko zai gurɓata masallacin ko kuma zai ɓata tufafi na sauran mutane an gane wannan ayi. to kaga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance ana sallah ne kan turbaya ko kan yashi ko dai abin da ya kama da wannan to yanzu ana sallah ne kan shimfiɗa ko kan tiles to idan aka ce mutum zai ringa zuwa da takalma wanda akwai caɓi a gare su ko takalma wanda akwai datti zai iya bata masallacin sannan kuma ya bata tufafin mutane sannan wani lokaci zai iya haɗa sahu da mutane idan an zo an yi sujada wato kafansa zai iya gogan wasu mutane ya bata musu kaya an gane wannan ko to saboda haka akan haka dole ne mutum ya kiyaye duk abin da zai cutar da ƴan uwansa musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la darara wala dirar ba cuta ba cutarwa an gane ko to haka ba a yadda ka cutar da wani ba kai ma kada a cutar da kai to in ka san za ka yi sallah da takalmi ya kai dan uwa amma kuma zaka cutar da sauran al'umman musulmi to wannan gashi zaka iya samun lada sannan kuma daga baya a kwashe wannan lada a biya mutane da shi saboda ka zalunce su ka shiga haƙƙin su ka cutar da shi akwai ƙa'ida ta usulul fiqi da take cewa ad-darar yuzal ko saka cuta ana gusar da shi an gane wannan ai to saboda haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa majmul fatawa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas zuwa ɗari biyu da tamanin da hudu ya yi bayani akan wannan mas'ala ɗin su wayannan su ne sharuɗan sallah da takalmi kenan idan mutum yana so ya shiga masallaci yana so ya sallah da takalmi kuma ya rayar da wannan sunna ɗin to farko ya zama to takalmin mai tsafta ne san samu inda yana so ya rayar da wannan sunna ne to takalmin nan ya wanke shi kal ya sa a cikin jaka ko a cikin leda ya taho da slippers ina fatan gani in zai shiga masallacin sai ya dauko wannan sabon takalmi ya sa ya sallah da shi kaga anan wajen ya rayar da sunna lokaci lokaci idan ko har takalmin na kafansa ne to ya tabbatar ya goge shi ya gurge shi ta hanyar da zai shiga masallaci takalmin nan babu wani alaman datti babu wani alaman wani abu da zai cutar da al'umma da shi an gano wannan ko sannan kuma kada ya zamanto cewa mutane da yawa sun jahilci al'amarin idan mutane da yawa suka jahilci al'amarin kuma ya zamanto idan ya yi sallah da takalmin mutane za su kyamace shi mutane za su guje shi mutane za su fahimci al'amarin amurde su ɗauka ya zo da wata sabon aƙida ne ya kori jama'a to ya amfani da hadisin nan da annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunafiru ku sauwaƙa ma jama'a kada ku takura musu ku yi albishir kada ku kori jama'a duk abin da zai sa a kori jama'a abin nan wani lokaci ko wajibi ne manzan Allah ya karɗan kyale har sai mutane sun waye mutane sun fahimta ka duba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha yake Aisha da ba dan mutane ki sababbin musulunta bane lahadamtul ka'aba hajaran hajaran wa baraitu ala qawaid ibrahim da na rusa ka'aba dutse dutse in gina shi akan qawaid Ibrahim rusa wannan Ka'aba akwai maslaha mai girman gaske akan haka wato a sake gina shi akan ka'ida da Annabi Ibrahim ya gina kan shi amma kuma idan manzon Allah ya ce zai yi mutane da yawa za su yi ridda saboda za su fahimci abin wani iri su dauka cewa ana so ne a canza ainihin wani tsari wanda yake ba shi bane to sai manzon Allah ya kyale saboda maslaha duk da cewa shi ne manzo a wannan zamanin ba wani manzo sai shi sai ya duba irin bannan da zai biyo baya sai manzo Allah ya fasa to sallah da takalmi mustahabi ne kuma yana da kyau amma idan ka san mutanen ka suna da karancin fahimtar sunna to lallai ka gina su sosai akan sunna su fahimci muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muhimmancin dabbaka ainihin sunna idan suka fahimci wannan daga baya idan ka zo ka karanta hadisin su ne ma za su dinga kwaɗayin aikatawa amma in ya zama to baka damu da nuna musu muhimmancin manzon Allah ba da kuma muhimmancin yin koyi da shi sai rana tsaka kawai ka afko musu da shi ya za su kalli abin za su kalli abin a matsayin sabo kuma za su guje ka su kyamace ka to baya halatta mutum ya gyara banna da bannan da ya fi shi an gane wannan ko to yanzu mun riga mun yi bayanin inda ake sanya takalmi ko ba ka ba cewa ana sanya takalmi wato a gefen dama a gefen hagu afuwan amma da sharaɗin mai in babu kowa idan akwai mutane ba a tsakiya an gane wannan shine abin da ya tabbata sannan kuma idan mutum ya yi sallah da najasa daga bayan sai ya zo ya gano cewa akwai najasa to malamai suka ce menene kawai ya cire wannan takalmi ɗin an gane wannan ko an gane in ya cire takalmi ya riga ya yi raka ɗaya sai wani ya ce mai aka raba kallawa takalmin kafin da jinsa kawai cire takalmi ya wannan raka ɗayan da ya kafin ya gano sallah ta yi an gane wannan ko yauwa amma in ya ci gaba da sallar da jinsa sallah ta ɓaci idan ya gano sai ya cire sannan ya yi sallah wato ya cika sauran sallah raka ɗaya ba takalmi an fahimci wannan ko saboda haka shi manzo Allah malaika jibril ne zo ya sanar da shi al'amarin sai ya zo ya ya gyara sai manzo Allah ya cire wannan takalmin misali to yanzu sanya yin sallah da takalmi da cirewa wanda yafi da mutum ya sallah da ya cire babu wanda yafi kawai idan mutum akwai takalmi tare da shi ya yi sallah da takalmi in babu takalmi tare da shi ya sallah haka nan an gane wannan ko amma lura da irin halin da muke ciki yanzu mutane suna da karancin karatu amma kuma da zara an dauko matsala na addini sai mutane kowa da kowa sai zama shehi haka ake yanzu a lokacin da ake karatu ake bayanin karatu za ga wayannan suna tukuban tsire suna zaune ana fira wayannan suna kan kwalbaki wannan suna kan tukuban mai shayi ana nan teburin mai shayi ana nan ana ta fira ba ruwansu da addini amma da an ɗauko wata matsala kowa sai nada wa kan shi rawa ne ce shi shehi ne na ba ta gane wannan to mutane a wannan zamani suna da karancin sauraron karatu suna da karancin ainihin wayewa kan addini to kuma alhali Allah ta'ala ya hore mana hanyoyi daban-daban inda menene hanyoyi daban-daban da zamu samu wayewa na karatu ga rediyo yanzu ana ta karatu ana ta rayar da sunna ta ga rediyo ana ta rayarwa ta talabishin ta jaridu ga littattafai an fassara da yarurruka daban-daban an gane wannan ko sannan kuma gashi ta social media ko ta social media ana ta wayar da kawuka mutane mutane duk ba za su yi karatu ba amma da zara an ɗauko matsala na addini kowa zai zo yaya za a yi a ce a yi sallah da takalmi ai wannan aqida yan ƙalaƙato ne ai wannan sabon addini ne wallahi sabon kaga mutum yana ta kumfan baki ga hadisi a cikin sahih bukhari malaman sunna sun yi bayani gashi nan malaman fiqh sun yi bayani amma sai ga mutum ya dauka wani sabon addini ne ya ce wallahi shi har abada in ya ga liman ya yi sallah da takalmi ba zai ƙara bin sallah ba kaga wannan duk yana daga cikin wato ƙarancin damuwa da harkar karatu an banki wannan ai ta so haka jama'a mu dage mu ringa sauraron malamai in suna bayanin addini kada daga zara an ɗauko abu sai mu ce ai wani sabon addini saka sallah da takalmi sunna ce mustahabbiya in ka yi sallah da shi zaka samu lada amma kada ka tayar da hankulan jama'a na ba ta gani yanzu kila irin yan bana bakwai irin nan an gane masu irin wannan mummunan fikira ta haddadiya suna ganin irin wannan Hadiza su to wallahi mu yanzu za mu dinga sallah da takalmi ko ina yanzu mu yanzu babu ruwan mu koda koda abin zai kawo barna koda za a kyamace mu babu ruwan mu shin wannan abu daidai ne shi manzo Allah in ya san cewa shi manzo Allah da yake mai da'awa ne in ya san abu zai kawo matsala to manzo Allah ya yakan dan dakata sai an wayar da jama'a tukuna sa'annan a rayar da shi so da mu yi kokari mu wayar da jama'a mu nuna musu sallah da takalmi sunna ce mu sahabiya yana da kyau kada a ga wani malami yayi a ce kaza wallahi wasu sun ba mu labari wajen shekaru wajen 20 da wani abu da suka wuce sun ga wani malami a nan makarantar gumi kulliya ya zo ya yi sallah da takalmi ba dan najeriya ba ne daga cikin malaman da suke zuwa daga waje an ce a gyara sahu kawai sai ya shiga shi limami ne kawai sai ya shiga kawai yana sallah da takalmi sai wani ya ce kai ka ga wani fara takalmi ke sallah wannan anya ba ba yahude bane kuwa hmm. wallahi daga nan suka daina bin sallah suka ce wallahi suna garin ba yahude ne kila yana da wata aqida boyayya saboda haka Allah ta'ala shi kiyaye almuhim dai wannan karatu yana nuna mana muhimmancin sallah da takalmi na'am wa alaikum assalam na kawo tunanin cewa wani aljawarin annabi dalilin da ya tashi haka turbaya ne ƙasa ne yashi ne a masallacin shi eh. yanzu kuma an samu kafet da kai na'am da haka a wancan lokacin ne za a yi amma a wannan lokacin ba a ah, idan an samu kafet da tiles ai kana iya in kana so ka rayar da wannan sunna kamar yadda nake takalmin ya zama to mai tsafta kada ya zama to akwai wani alaman datti tare da shi saboda kada ka zo ka gurɓata kafet ɗin da tiles ɗin mutum na iya sallah da shi in takalmin shi tsab yake bai da matsala hmm. wa alaikum salam shi ne wannan ka'idar na ta dar mafasu ne kaddama ala dalil masalih na'am yana da amfani matuƙa kenan a kowane lokaci a tana da amfani duk abinda mutum zai ringa duba maslaha in ka san cewa abu musahabi ne amma zai sanyo ka kori jama'a su daina sauraron ka to ka dakata ka wayar da su tukuna an gane nan ba ana cewa kada ka aikata wannan abun bane a ka tsaya ka wayar da kawukan mutane san cewa abin na da kyau kafin ka aikata in ba haka ba sai ka ga ka haramta wa ainihin kanka mutane su saurare ka su fa'idantu da kai an gano wannan ko yawwa an abi qatada al-ansari radiyallahu an an karbo daga abi qatada al-ansari radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli wa huwa hamilul umama bint zainab annabi ya kasance yana sallah wa huwa hamilul umama yana dauke da umama diyar zainab ita kuma zainab diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana dauke da jikanyansa li abil az bin rabi wato ita diya ce ta abil az bin rabi ita umama eh shi abil az bin rabi wato shine miji na ainihin zainab diyar manzo sallallahu alaihi wasallam abil az bin rabi bin abd shams an gani ya aure ta tun kafin zuwa musulunci shi wannan bawan Allah daga baya da musulunci ya zo bai yi tsorin musulunta ba na fatan gane sai daga baya baya zo ya musulunta amma lokacin an bashi da shi lokaci mai tsawo har sai da aka saukar da aya akan cewa baya halatta ainihin mace musulma ta zauna tare da kafiri a lokacin ne aka raba shi da ita an gano wannan ku amma tun a jahiliya aka yi auren kuma sun daɗe tare a kan wani al'amari an gane ku aka mai son ƙarin bayani akan wannan ya duba littattafan tarihi ko zai ga ainihin wato tarihin wannan bawan Allah wato abin As bin Rabi ita wannan Zainab ita ce babba ita ce mafi girma daga cikin yayin Annabi aka ta yi aure lokacin wato ta aure shi lokacin Annabi na da shekara 30 a lokacin annabi na da shekara talatin ainihin ya aurar da ita zainab zuwa ga abil as tun a jahiliya ba kafin zuwa musulunci amma kuma daga baya ya musulunta ya kyautata musuluncinsa fai za sajada wa za'aha idan manzan Allah ya yi sujada sai ya ajiye ita umama bintu zainab din jikanyansa wa idza qama hamalaha idan ya miƙe sai ya ɗauke ta an gane ku an ce yana ɗaukanta ne akan kafaɗa. kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna an fahimci wannan ai da saboda haka malamai sun yi ƙoƙarin tattaunawa kan wannan hadisin shin ya halarta mu a wannan zamanin mu yi ko kuma khususiya ne na manzo sallallahu alaihi wasallam to anan wajen malamai sun yi gwajin fahimta ibn daqiq al da yake sharhin wannan hadisi ya yi kokari ya kawo wasu irin tawiloli masu yawa tawilolin nan masu nisa ga hankali an gane wannan ko ga wannan hadisin a wato daga cikin tawilin da ya kawo ya ce wannan abun wato tabbas ya faru amma an shafe shi an gane to shi ne malamai suka ce asali dai al'asalu a ta'asibihi sallallahu alaihi wasallam asali shi ne koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abinda manzan Allah ya aikata kada mu ji nauyi ya kamata mu yi koyi da shi akan wannan al'amari da saboda ka magana cewa wai an shafe ainihin wannan hadisi bai taso ba shin wani hadisi ne ya shafe shi sai an kawo shi in ka ce ya shafe kawo mana tarihi kuma kawo hadisin da ya shafe shi sannan kuma ya yi ƙoƙari ya kawo da'awan khususiya cewa wannan aiki da manzan Allah ya yi wato khususiya ne ya keɓanta ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to asali dai koyi da manzan Allah asali kuma ba maganar nasak ba maganar sharewa sannan kuma ta wani bangaren kuma ya kawo cewa zai iya yiwa ta halin lalura ne gila gila lalura ne zai iya yiwa gila mahaifiyar aiki ya mata yawa ya zamanto ba yadda za a yi in an kyale yarinyar za ta yi banna yarinyar za ta iya cutuwa ko abin da ya kama da wannan to saboda haka sai ya zamanto lalura kan lalura ne manzo Allah ya dauko ta an gane wannan ko amma haka nan kawai baya halitta. da abin da ya kama da wannan wanda duk wa'annan gaba ɗaya tawili ne wanda malam yayi a rahimahullah an gano wannan ko yayi ishihadi kuma Allah ta'ala zai bashi ladan ishihadin sa an gano wannan to saboda haka wannan shine abin da Ibn da al ya faɗa da wasu daga cikin malamai Imam al-Qurtubi rahimahullah yana cewa malamai sun yi sabani akan tawilin wannan hadisin kuma menene abin da ya matsa musu har suka buƙaci su yi tawilin wannan hadisin suka ce wato abin da yasa ai a cikin sallah baya kamata mutum ya ringa yin ayyuka masu yawa daga cikin sharuɗa na sallah akwai a tarku af'alin kasira barin ayyuka masu yawa duk wani aiki wanda bai da alaka da sallah to ya kamata mutum ya bar in ko mutum yana aikata shi a cikin sallah da gangan yake aikata shi sallah yana iya ɓaci in aikin yayi yawa an gane wannan ko hmm. to sai suka ce wannan yana daga cikin aiki mai yawa manzo Allah ya dauke ta sannan kuma ya ajiye ta ko abin da ya kama da wannan kamar su malikiya wasu daga ciki sun ce idan mutum yayi aikin da baya cikin sallah yayi kamar su uku aikin shi ya baci to kaga annan annabi ya dauke ta aka fadan shi ya ajiye ta ya ƙara dokar ta sallah mai raka'a hudu sau nawa zai dauke ta suka ce aikin yayi yawa an gane wannan ko to wannan shine abin da ya sanya suka yi ta ƙoƙarin su yi tawilin shi to imamun nawawi Allah ya masa rama bayan ya koro waɗannan tawilolin malaman masu cewa an shafa hadisin ne masu cewa ainihin hususiya ne masu cewa lalura ne masu cewa kaza masu cewa kaza so ke cewa fa kullu zalika da'awa badila ko da'awi badila marduda dukan wayannan gaba ɗaya da'awowi ne na barna kuma duk an tunkuɗe su duk ba daidai ba ne. ta batattu ne la dalila alaiha yace babu dalili akan ta an gane wannan ai bayyana lana hina izin anna sahiha allazi alaihi almuhaqqiqun anna misla hadhihi alharakat ja'iza yanzu ya bayyana gare mu cewa lalle abin da ya inganta wanda malamai na haƙiƙa suke kanta cewa lalle misalin wannan harka ya halatta a cikin kowane sallah kowane sallah farilla ko nafila dan daga ciki akwai masu cewa a cikin nafila ne kamar ina ganin alƙadi iya in ba na manta ba a cikin ashifa yace ba maganar nafila a cikin farilla ne kuma gashi ba malike ne shi ga mazhaba amma kuma duk da haka ya tunkuɗe wannan magana kuma ya tunkuɗe magana wai an shafe hadisin ne ko maganar nas yace lalle wannan abin ya halatta an gano wannan ko cewa a cikin kowane sallah liman zai iya yi mamu ma zai ringa yi zai iya mai sallah shi kaɗai zai zai iya yi cewa manzan Allah sallallahu alaihi ya aikata wannan dan ya nuna mana halaccin haka kamar yadda manzan Allah ya hau kan munbari sannan kuma ya sauko ya koma ƙasar munbari ya je ya sujada dan ya nuna wa mutane sallansa to shi ma haka wannan ya halatta an gano wannan ko ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi idan ya ji Aisha ta kunkwasa kofa ta yi sallama yakan buɗe mata kofa alhali yana sallah zuwa ga wani wannan daga cikin ayyuka wanda duk gaba ɗaya ba sa wofintar da sallah an gani da wannan ake fa'idantuwa cewa ya halatta dan motsi wanda yake dan kaɗan in bukata ya taso an gane wannan ko to ƙarƙashin haka ne malamai suka ainihin wato kasa ainihin wato motsi a cikin sallah sun kasa shi zuwa ga wato ayyuka a cikin sallah zuwa ga guda hudu gwargwadon ainihin istigra'i da kuma tatabu sun bibi ainihin nusus sun gani cewa ainihin ayyuka a cikin sallah wajen kashi hudu ne kashin farko akwai wanda yake haramun ne kuma yana bata sallah shine ayyuka masu yawa a jere ba lalura mutum ya aikata wasu ayyuka wanda ba a cikin sallah suke ba kuma a jere ba tare da lalura ba kuma haka nan ba tare da maslaha na sallah ba wannan yana bata sallah sannan na biyu akwai wanda yake an karhanta shi a cikin sallah baya bata sallah shine aiki wanda yake dan kadan ba tare da bukata ba haka nan kawai mutum ya kama wasa da gemu yana wasa da yatsunsa yana wani aiki dai a cikin sallah wanda ba bai cikin ainihin sallah haka nan babu bukata kuma babu maslaha na sallah a cikin abu shine ce kaman kaman dan wasa kadan da tufafi ko mutum ya ringa wasa da jikinsa da abin da ya kama da wannan to irin wannan gaba ɗaya makaruhi ne ya kore ainihin khushu'i a cikin sallah an gane wannan ko sannan kuma buƙatuwa bai yi kira zuwa gare shi ba sannan na uku akwai motsi wanda yake na halal shine motsi wanda yake ɗan kaɗan domin buƙata to shine malamai suke cewa zai iya yiwa wannan kisimi zai iya yiwa wannan hadisi na umama ya shiga cikin wannan kisimi shine abinda manzo Allah ke aikatawa na yin ɗaukan wannan jaririya an gane da kuma abinda manzo Allah ke aikatawa ya hau kan mumbari ya sauko da kan mumbari ya hau kan mumbari ya sauko da kan mumbari an gane wannan ko in yana sallah da kuma yanda yake bude kofa ga Aisha radiyallahu anha in yana sallah da abin da ya kama da wannan wanda ya aikata wannan idan bukata ya taso kuma dan ya nuna mana hakan ya halatta in bukata ya taso sannan na hudu akwai motsi wanda yake an shar'anta shi wanda yana da alaka da gyaran sallah ne shi wannan an gani misali kamar mutum ya ga yana sahun baya sai ga wani sahu wani mutum ya fita daga sahun ko sahu bai cika ba sai ya motsa ya shiga don ya je cika wannan sahu din kaga irin wannan Ya yi ne don gyaran sallah ko ba haka ba a ko kuma ya kasance motsi ne ga wani aiki wanda yake abin yabo kaman ainihin A masu sallah in ana yaki zaka masu sallah sun je sun kai hari suna sallah sun kuma dawo baya sun ƙara kai hari sun dawo baya ai kaga wannan sun aikata wani abu ne abin yabo suna yaki ne kuma an ce in ana yaki wannan yaki bai zama to uzuri na yin sallah ba sai su kai hari su dawo baya su kai hari su dawo baya kaga aikin yayi yawa amma kuma shari'a ta yarda da shi saboda yana cikin maslahan sallah kama abin da ya faru cikin salatul khawf da manzo Allah yake yi ko kuma motsi saboda lalura mutum na cikin sallah sai ga wani jariri zai fada cikin rijiya an gane zai iya yin motsi ya je yana cikin sallah ya je ya jawo yaron ya kulla rijiyan ya ci gaba da sallah ko ba zai iya ba zai iya yi in yi haka ya sallarsa ba matsala ko ya gama kawo yana tafiya ya dumfari hanya zai fada cikin rami sai sauri ya je kamo hannun makahon ya dawo da shi zuwa ga daidai sai zo ci gaba da sallah duk wannan ba matsala bane ko mutum mutum yana nan sai ya ga mutum yana nan ya aje doki yana sallah sai ya ga dokin zai zai kubuce sai sauri ya je janyo igiyar dokin ya rike ainihin igiyar ya ci gaba da sallah ya sallar shi kaga sallah ta yi to duk wa'annan gaba ɗaya suna cikin maslaha na sallah an gane wannan ko to saboda haka to amma irin wannan yanzu kamar yadda na faɗa kaga dai wannan abu ne sunna ne ya halatta manzon Allah yayi to kawai rana ɗaya mutane ba su da wayewa na ilimi mutane ba san muhimmancin sunna ba baka nuna musu muhimmancin sunnan ba kawai sai ka zo ka ɗauko jaririya kawai sai ka zo ka riƙe ta a masallaci kawai ka ce a gyara sahu kana ganin ya mutane za su ɗauke ka anya ba za su ɗauka cewa malam yana da ɗan kalmo ba za su malam yana da matsala ina fatan gane wannan da irin wannan kada mutum ya yi gaggawan yi a karantar da al'umma a wayar da su a gane ko ina karantar da al'umma ka wayar da su don kada ka sa wani ya zo ya karyata hadisin annabi ya ce wallahi wannan yahudanci ne saboda jahilcinsa kuma kai ka ja Ali bin Abi Talib yana yawan cewa ku ba mutane labarin abin da suka sani shin kuna so ne a karyata Allah da manzansa to ya za a yi mutane su sani in ba karantar da su ba wato mana ku ringa ba mutane labari ku ringa aikata abin da mutane suka sani abin da kun karantar da su kun wayar da su kun nuna musu yadda yake baya halatta a ringa a ringa kyala sunna gaba daya a malami ya dage domin da zarar malami yana boye ilimi farko dai akwai abubuwa da yawa da yana so ya aikata dole ya haramta wa kanshi saboda menene in ya aikata za a guje shi amma in yana wayar da kawukan ɗalibai yana nuna musu wannan abu sunna ne yace zai ce wani lokaci ya kamata mu dabbaka shi kawai sai zo ya dabbaka wani lokaci to ɗaliban ba za su yi maka inkari ba saboda dama ka karantar da su kuma ka nuna musu a daina ɓoye ilimi a ringa karantar da sunna kuma a yi amfani da hikima a wajen karantarwa da haka ne mutane ke fahimtar sunna da haka ake wayewa kan al'amarin addini Allah subhanahu ta'ala shi taimake mu na'am عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه an karɓo daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yadda daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aitadilu fi sujud ku daidaita a cikin sujada wala a ahadukum zira'i kada ɗayan ku kuskure ya shimfida zira'in in bisat al yanda kare ke shimfidawa kada ɗayan ku ya kuskure ya shimfida zira'in irin yadda kare ke yi irin kawai mutum ya gaji kawai zai yi faɗa zara'in sa ƙasa A gane kada mutane su kwaikwayi dabbobi a wajen yin ibadansu ina fatan gane wannan ya kamata in muna ibada kada mu kwaikwayi dabba shin wannan dabba kaskantacce ne kaman kare ko kuma dabban nan mai daraja ne kaman zaki duk irin wayannan gaba daya baya kamata mu ringa kwaikwayon ainihin dabbobi kwaikwayon dabbobi a cikin sallah ya saba ma sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam kamar manzo Allah ya hana mu ringa waiwayawa irin waiwayawan dila kasa ita dila saboda wayanta tana yawan waiwaya kada wani ya zo ya kama ta sai ga ana sallah mutum ya waiwaya nan ya waiwaya nan annabi ya hana irin wannan waiwaye dabi'a ne na dila kaga dabba ce ya hana mutum ya ringa iftirashi irin iftirashi na ainihin zakoki an gane yana shimfida ainihin hannayensa irin shimfiɗa wannan na zakoki an gane ko sannan kuma ya hana mu ringa irin zama irin zaman nan na kari mutum ya buɗe kafansa ya zauna kan duburansa an gane wannan ko duk an hana ya hana mu ringa kwankwasa kwautan kurciya irin kwankwasa na ainihin a wannan wajen tabara ko shahu ko abin da kwas kwas kwas kwas mutum yana sallah kawai da sauri sauri har ya idar da sallah kuma ya hana mutum yana sallah idan mutum ya gama tahiyya sai ya haka ya daga hannu wai irin ya idar din nan su duk wannan ya saba mu sunna ya ne ma'ana mutum ya ringa ishara da hannunsa cewa ya idar da tahiya yadda ka san bindin doki wanda yake kangararre doki kangararre bindin shi haka yake zaga yana haka kuma ya hana mutum ya ringa gurfana irin gurfanan raƙumi duk irin wannan gaba ɗaya ba a so mutum ya yi koyi da dabba a wajen sallansa an gane wannan ko mutum ya yi sallah a matsayin shi na mutum idan mutum yana kokoyin dabba to ya sani ya saba musulman sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kamata mutum na sallah ya ringa daidaituwa a cikin sallansa idan mutum yayi haka to bai samu daidaituwa a cikin sallansa ba Allah subhanahu wata'ala shi taimake mu ya sanya mu fahimci sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ko mu ringa rayar da ita eh na wa alaikum salam cito da sauransu eh. za a sanya sharadin cewa da mutum bai wa gabas ba kugu ko ya juya wa gabas to ko da mutum ya juya wa gabas baya idan har ya kama din yayi haka din wato wannan baya fata sallan shi insha Allah ko da mutum ya juya wa gabas baya Allah ta'ala shi taimake mu amin insha Allah to subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk